Bismillahirrahmanirrahim. A daren farko, babi na ashirin, ta ce shi kenan ka bani kwana biyu zan yi tunani. Nan take mama ta gano dalilin kukan da Fatima ke yi kenan. To kuma meye dalilin fitar Ummi da safen nan ba tare da ta sanar da kowa inda za ta ba? Ta kira wayar Ummin a kashe ta kira Hajiya Hauwa, ita kuma tana ringin ba ɗaga ba. Ta aje wayar a gefe ta yi tagobi. tunani ya sha mata kai. Shin yaya za ta yi da wannan al'amari? Tana buƙatar shawara, ko da yake duk wata shawara ba ta wuce ta lallashin Khalifa ya yi haƙuri ba, domin wannan son zuciyar ba yiwuwa zai yi ba. Ta kira Sadiya ƙanwarta da ke taya ta zama a gidan a dalilin mutuwar aurenta, ta shaida mata abin da ke faruwa. Sadiya ta ce tab ɗijan, wannan ai babbar magana ce. Ta ce to Sadiya ni ma haka na gani, na rasa ta ina zan gano mafita. Sadiya ta yi murmushi ta ce to amma fa mama so so ne son kai ya fi. Tun kafin Khalifa ya dawo ƙasar nan idan na kalli Fatima nakan ji sha'awar ina ma ita ce Khalifan zai aura. Hakan ya sa ba na so ma in ji ana hirar aurenta. Me zai hana tun da dai Khalifa ya nuna wannan damuwa tasa, mu san yadda za mu yi aure ta. Dama an ce matar mutum kabarinsa, wani bai auren matar wani. Mama ta girgiza kai ta ce, kai Aunty Sadiya, anya wannan maganar ta yi daidai kuwa? Sadiya ta ce, ta yi daidai mana mama. Abin da ya sa na ce da ke haka idan Khalifa bai samu auren Fatima ba, ba zai mai da kansa kan aure ba. Sannan tun da ita yake so in yi aure ta hankalinsa zai kwanta sosai. Yarinya ce mai hankali da natsuwa. Gaskiya mama kada mu yi wannan sakacin daga ƙarshe mu zo muna nadama. Mama ta kwantar da kanta bisa kujera idan tana kallon silin. Sadiya ma ta zo da maganar da ya cancanta a duba. Abin ne da nauyi dole kan tsan abin yi inda wannan matsalar ta fi kowa son Khalifa ya auri Fatima saboda Fatima mace ce ta gari. To yaya za ta yi ta dubi Fati ta ce ta fasa auren bahu ta auri Khalifa? Tunda Fatima ta shiga gidansu bayan gaisuwa da ta yi da iyayenta ba ta ƙara cewa kowa komai ba. Ta shiga ɗakin innarta ta kwanta tana ci gaba da hawaye. Inna ta tambaye ta damuwarta ta gaya mata komi Ta ce tab ɗijam abin da malam ke gudu ne ya faru. Kin san shi Alhaji baban Kalifan ya taɓa cewa yana son malam ya ba ɗansa aurenki. Ya ce ya riga ya ba da ke. Fatima ta ce to ai inna ko da ba a bayar da ni ba ba zan taɓa amincewa Khalifa ba. Saboda a duniya dai ban ga ɗa namijin da Ummi ke so irinsa ba. Ummi ba ta da burin da ya wuce mallakarsa. Ta ƙwallafa rai a kansa tana matuƙar so da ƙaunarsa. Matsayin ummi gare ni ya wuce in yi mata haka. Don Allah inna kada ki saurari maganar Khalifa ba shi da tausayi bai da adalci. Ta ce to ina ma za a yi haka, dole ya haƙura. Fatima ta dinga nacin kiran Ummi a waya wayar a kashe take, dole ta je ta lallashi Ummi. Ummi ta fi komi a gare ta. Bayan sallar azahar ta shaida wa inna za ta su Ummi ta ce sai ta dawo. Ko ganin gidansu Dakta Khalifa ba ta saboda takaicin ya cuce ta, ya haɗa ta da babbar aminiyarta abokiyar shawararta. Tana tsaye bakin titin Kalla yanzu tana neman a daidaita sahu, kawai sai ganin mota ce ta yi fakin a gabanta. Baƙaƙen gilasan da aka zuge ya bata damar ganin wanda ke a cikin motar. Dakta Khalifa ne gabanta ya faɗi, ta matsa da sauri tana masa wani irin kallo. Ya ce, Ina za ki ne Fatima? Ta yi shiru kamar ba da ita yake ba. Ya ce, Don Allah ki gaya min inda za ki in kai ki. A nan ne ta hasala ta ce, ina ruwanka da inda zani ni, ba neman taimakon mota nake ba. Ya kashe motar ya fito yana kare mata kallo daga sama har ƙasa, yana murmushi. A wannan lokacin ne ya daɗa tabbatar wa kansa yana son Fatima, kuma ba zai iya sakacin da zai rasa ta ba in sha Allahu. Wannan yarinyar matarsa ce ta Sunnah. Kwatsam daidaita sahu ta tsaya a gaban su. Ummi ce ta fito idanuwan ta fis a kansu. bata ce komai ba, ta biya ɗan kuɗin kuɗinsa ta wuce za ta tafi. Fatima ta bi ta tana faɗin Ummi ai gidanku zanen Allah ne ya taimaka ba mu yi saɓani ba. Ummi ta juyo suka haɗa ido kallon da take mata yana ɗaga wa Fatima hankali. Ta wuce da sauri ta bar gun. Ta tsaya sororo ta bi Ummin da kallo. Dr. Khalifa ya iso gabanta ya ce Fatima don Allah ki tsaya ki saurare ni. Zuciyata tana matuƙar so da ƙaunarki, don Allah ki tausaya min. A fusace ta ce ai kai ba abin tausayi ba ne, Babu wani dalilin da zai sa a tausaya maka, tunda kai ma baka tausayin mai son ka. Tun yaushe Ummi take fama da ciwon son ka a zuciyarta, amma ka ka dube ta kake wulakanta ta saboda kawai tana son ka. Ya zuba mata ido yana murmushi wai shi yarinya kamar Fatima ke watsiwa haka. San da yake mata ya yi tasiri da isarsa ta namiji, ba zai yi komai a kanta ba. A iya rayuwarsa bai taɓa samun kansa a yanayi irin wannan ba. Ta yi tafiyarta ta bar shi a gun yana binta da kallo. Gumi yana yanko masa har ta ɓace sannan ya shiga motar sai ya ja zuwa gidansu. Bai yi tunanin nan gidan nasu Fati za ta zo ba, sai ya ganta za ta shiga. Ya yi murmushi kawai, ta fizge kanta ta shiga cikin gida ta yi sa'a Mama ta fita unguwa, sai 'yan aikin gidan suna hidimominsu. Ta iske Ummi ɗaki tana haɗa kayanta. Ta amsa sallamar Fatun ba tare da ta kalle ba. Fatima ta zauna a bakin gado muryarta a ƙasa ta kira sunanta. Ta waiwayo ta ce, Na'am Fati, ta ce, Ummi, me laifina na akan wannan al'amarin? Lokaci ɗaya za ki juya min baya ki tsane ni? Shin ni na buɗe baki na ce ina son kalifa ko zuwa na yi sashensa na ja ra'ayinsa don ya so ni? Ummi ta mata wani lalataccen kallo ta ce, Ke ki kama kanki, kin san dai ban tare ki da wata magana ba akan kalifa don haka bana na buƙatar ki yi ta nema na da wasu maganganu. Fatima ta ɗaga murya ta ce, wallahi Ummi ko kusa baki ki min adalci ba, na yi zaton a gunki zan fara samun shaidar wani ɗa namiji, ba zai taɓa samun masauki a zuciyata ba, ko ina son Kalima ko ba maganar Musbahu a kaina ba zan taɓa ba, dakta Khalifa Buska ba, saboda na san waye shi a gunki na kwanaki suka rage a ɗora min aure, haka nan ba na son shi ba na ra'ayin shi, to meye na damuwa? Don Allah umi kada ki ɗauki alhaki na kada ki watsa mana zumunci, ki kwantar da hankalinki insha Allahu ta hanyata za ki iya mallakar Dr. Khalifa, in dai Allah ya ƙaddara mijinki ne, zan yi amfani da damar da na samu a kansa in ja ra'ayinsa gare ki, amma fa sai in na samu haɗin kanki. Ummi ta yi tana juya maganganun Fatima, waɗanda suka saurin fisgar hankalinta ta dawo natsuwarta. Idanuwanta da zafin kishi ya suka rufe suka buɗe, domin ta fara jiyo ƙamshin nasara a maganganun Fatima. Ta taso ta dawo kusa da Fatan ta zauna muryarta a hankali ta ce, ki yi haƙuri Fatima, a cikin gaba ɗaya al'amura na bana wasa da Dakta Khalifa. Saboda soyayyar da nake mishi, ban taba jin za a waye gari wata rana in ji ba na son na buɗe ido in ganki ba sai ranar da Dr. Khalifa ya buɗi baki ya ce min ke ce ta ɗaya da yake so ya aura a duk faɗin duniyar nan. A wannan lokacin ji ne na tsane ki. Fatima, duk da na san ba laifinki ba ne, ba ke kika sa ya so ki ba, amma wannan bai yi tasirin da ya hana in ga laifin ki ba. Fatima ta yi murmushi ta ce, ke ma ba ki da laifi Ummi, domin ba laifi ba ne don mutum ya yi kishin abin da yake so. na soyayya irin taki ga Dr. Khalifa. na ya tashi don sabon dan sabon da na yi da ke ta ina zuciyata za ta sake kin juya min baya. Ummi ina son ganin kin mallaki Dr. Khalifa don haka zan ɗaure shi da jijiyoyin jikinsa tun da ya ce yana so na to ya kawo kansa gare mu. Ki yi haƙuri da duk abin da za ki ga yana nuna mini na so kafin mu cimma burinmu, kuma ki ba shi haɗin kai a duk maganar da zai miki a kaina ki nuna mai kin goyi bayansa. Zai kasance yana son magana da ke saboda hirata da kuke. Nan take Ummi ta ji zuciyarta ta yi mata wasai ƙaunar Fatima ta ƙaru a zuciyarta. Ta fasa haɗa kayanta ta bar gidan kamar yadda ta yi nufin yi. Bayan tafiyar Fatima gida ta kira wayar Hajiyar da ta shaida mata yadda suka yi da Fatima. Hajiya ta ce ce anya ko da gaske take Ummi, kada fa ta yaudare ki, sai wahala ake kawai akwai wata manufa a zuciyarta. Hajiya ta ce, to ki dai taka tsantsan kuma ki san yadda kika yi kika kawo mana abubuwan da malam ya ce a kawo. waɗanda suka shafi Khalifa. Cikin ɓacin rai Fatima ta dawo gida tana takaicin son zuciyar ta Khalifa, duk da ta san ba zai yi nasara a kanta ba. amma abin yana ba ta haushi sosai. Ga mamakinta sai ta iske Mama da Anty Sa'adiya a gidan nasu suna hira da inna ga zogale a gabansu suna ce, Ta faɗaɗa fara'arta ta ce, "La Mama dama nan kika shigo?" Ta ce, "I eh, amma mun biya kasuwa kafin mu shigo nan ɗin." Inna ta tashi ta ce, "Bari in tuƙa tuwon nan in haɗa miya in dawo." Mama ta ji daɗin fitar Inna ta ce, ‘yan mata na zo ki zauna a nan ki ji wata magana. Dab da ita Fati ta zauna ta ce, wannan zuwan naki ne don gungi muka zo. Ta ce, ni mama ta ce, ƙwarai kuwa Fatima, ko ba ki kai matsayin da za mu zo ki ba. Ta yi ƙasa da kanta tana girgiza kai. Mama ta ce, Fatima, mun zo da kanmu ne nan don ki ɗauki abin da muka zo miki da shi da muhimmanci. A wani lokacin idan za ka ga mutum abu mai muhimmanci to ka dubi yanayin da za ka faɗa masa, don ya fi kama kama batun da daraja. Fatima na san matsayin uwa nake a gunki cikin gidan nan, na san babu abin da zan nema in rasa a gunki, sai fa in ba ku da shi. Ko da yake maganar da na zo miki da ita mai nauyi ne, amma duk da haka nauyinta ba zai hana in gaya miki ba, saboda na san wace ce ni a gunki. Ba kuma ina nufin yin amfani da wannan damar ba ne in tursasa ki ba, a'a alfarma ce nake fatar ke yi min. Fatima ɗan uwanki Khalifa ne ke neman alfarmar ki amince mai ya aure ki saboda ke kaɗai ce zuciyarsa ke so, kuma ta aminta ya aura. Tunda Mama ta fara magana Fatima ta san inda ta dosa, da ta ji ta yi shiru ta ce Mama duk abin da kika faɗa haka yake, kuma alfarma kowace iri zan yi wa kowa a gidanku, amma a wannan karon sai dai in ba ku haƙuri. Mama, abu guda ɗaya ne zai hana in amsa wa Yaya Khalifa soyayyarsa ita ce Ummi. Ummi kuma Fatima, me ya kawo Ummi cikin wannan maganar? Fatima ta gyara zama ta ce, Mama Ummi ita ce za ta yi wa Yaya Khalifa shamaki da ni, domin kuwa ta fi ƙarfin in auri wanda mai so da farautar nema. Ummi tana tsananin so da burin auren Dr. Khalifa. Da wani ido zan dube ta in na aure shi. In ban da haka da a yau din zan tabbatar miki da matsayinku a gare ni, Mama ta hanyar amsar buƙatar Dr. Khalifa. Ki yi haƙuri Mama, ki taimaki rayuwar Ummi ki ceto rayuwarta daga halin da take ciki. ta hanyar sa Khalifa ya aure ta. Mama kin zo gidan nan ne na san saboda tausayawarki da kika ji da gudun faɗawarsa wani hali idan bai samu yadda yake so ba. Mama to ki sani Ummi ta fitar da Khalifa ƙuncin zuciya don shi a cikin kwanaki ƙalilan yake fama da tashi damuwa yayin da ita ta daɗe tana fama da damuwa Akwai daren da take kwana kuka, akwai ranakun da ko abinci ba ta iya ci. Kullum ciwon rai ke damunta a kan Dr. Khalifa, in dai akwai abin tausayi ta fannin soyayya to Ummi ce. Ki haƙuri Mama, ki tuno hadisin Manzon Allah Sallallahu Alaihi da ya ce imanin ɗayanku ba ya cika har sai ya kasance yana so wa ɗan uwansa abin da yake so wa kansa. A cikin uwar ɗakin Mama, ita da aunty sadiya ne ke zaune suna fama da magana ɗaya dai da ta ƙi ƙarewa. Halifa ya shigo, fuskarsa ba walwala, ya zauna kan stool yana fuskantar Mama. Ya ce ga ta ce, Khalifa don Allah ka yi haƙuri da batun Fatima. Ba za ta amince da batun aurenka ba, tun da dai har na taka ƙafata har cikin gidansu na roƙi alfarmarta, ba ta amince ba. ƙarshe ma ta shiga kawo min wa'azi wai yace na ji ka a matsayin ka na ɗana har nake fafutukar ganin ka samu abin da kake bukata to ita ma ummi in tausaya mata in taimake ta ta aure ka Khalifa ya ja dogon numfashi ya ce wallahi mama ni ban ma san abin da ke damuna ba na kasa haƙuri da yarinyar nan wani irin abu nake ji a cikin zuciyata, kamar idan ban samu aurenta ba mutuwa zan yi. Ina jinjina wannan yanayi da nake ciki Mama. A'a ni kaina ba na ra'ayin auren zumunci ba zan auri Ummi ba. Fatima kuma yanzu na fara santa. Ki ci gaba da ƙoƙarin taimakona da addu'a da duk abin da za iya Mama. Wayarsa ta fara ringin ya tashi ya fita. Mama ta ja tsaki ta dubi Sadiya ta ce, To yanzu me za mu Ni kan ban san abin da za a zarge ni da son zuciya. Ba na son in ja wa kaina zagi. Sadiya ta ce, Ki daina damuwa mama. In fa Fati matar Khalifa ce sai ya aure ta, dole mu ci gaba da jin ra'ayin Fatima tunda ita yake so ita ce farin cikinsa. Bayan Dr. Khalifa ya gama wayar da aka kira shi ɗakin Ummi ya nufa. Tana zaune tana duba wani littafi. ta amsa mai sallama cikin far'a ya zauna gefen kujerar da ke gaban madubi ya amsa gaisuwar da ta yi masa ya ce ina Fatima to hi saurare bari mu dakata a nan